ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز Haƙiƙa, waɗanda suka kafirce mu Alƙur'ani yayin da ya zo musu daga wurin Allah ababen azabtarwa ne ranar alkiyama kuma shi Alƙur'ani, littafi ne mabuwayi wanda aka kare babu wani mai canzawa da ya isa ya canza shi ko wani mai juyarwa da zai iya juya shi